رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام تسأل الخليل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم شيء هنا هلكة in tare da liman akwai wasu bangare kamar wasu kamar wasu su in tare da liman akwai wasu bangare a gani wato liman yana sallah tare da wasu bangare to anan wajen ya halatta liman ya dan hau waje mai tudu kun san an ce shi liman ba a yadda ya hau waje mai tudu ba ko ba ba to in wasu suna tare da liman suna bin shi sallah to kaga su ya halatta su hau a nan wajen ya halatta liman ya hau kamar wasu su to akwai taraddud wa musammi'un kuma da kuma abin zakara an gane ku zakara wakti da bihi da koyi da shi shi ma ya halatta an gane ya halatta limancin zakara wai abin da kai sallan zakara da mai koyi da shi shi zakara shine wanda yake daga murya a bayan liman in liman ya ce Allahu akbar sai shi ya daga murya shi ma ya ce Allahu akbar wannan ba a kiran shi ladan shi zakara ne shi an gani? yawa ladanci an riga an gama tun wajen kiran sallah aikin ladan kiran sallah amma daga murya idan liman yana ana jin muryar liman to babu wani mai aiki kuma an gane aiki ya riga ya kare in dai liman ana jin muryansa to ba a so wani mutum ya daga murya to ke za malikawa sun yi zafi sosai dangane da mutumin da yake daga murya a bayan liman inda ya zama to ana jin muryar liman wasu ma sun ce sallar shi samsam bai yi ba saboda ya yi aikin da ba sa shi ba wasu kuma sun ce sallar shi ya yi ma'alkaraha an gane wani ku wasu kuma suka ce sallan shi ya halatta amma duk gaba ɗaya wannan a cikin mazhabin malikiya ne an gano wannan to shi yasa mai askari ke cewa abin da ya fi inganci sallan zakara ya yi amma kenan barin shi ya fi alkhairi sallan ya yi nan ana faɗin irin tattaunawa da ake yi da jayayyen da ake a kan shi ta zo da haka sallan musamman mai jiyarwa wakti na umbi da kuma koyi da shi in ya ce Allahu akbar sai mutane zai ruku. in ya ce zabi Allahu liman hamida a dago a gani to duk gaba ɗaya ya halatta ba ma ana tunanin ladan da zai samu ma aikin ba a nan ba maganar lada magana ne na sallar shi ta yi ko sallar ba ta yi ba shi ne wasu ke cewa sallah san san ba ta yi ba wasu ke cewa sallah ta yi amma tare da karhanci shi ne mai askari ya sha wasa yiwu sai hatu salatul musamman abin da ya fi inganci ingancin sallan sallan ya yi ka gane wajen ba maganar lada ba ne sallah ya yi ko bai yi ba sallah ta yi an gano wannan to amma abin da ya ya kyauta idan har ana jin muryar liman abin da ya yi bai kyauta ba ya yi laifi idan ba a jin muryar liman to zai iya taimakawa ya daga murya saboda ya taimaka a ji muryar liman a ji abin da liman ke faɗa na'am baka ji baka ka laka faɗawa akwai saɓanin malamai akan matsala a cikin malikiya wasu sun ce wajibi ne wasu sun ce makaruhi a wasu sun ce haram ne wasu sun ce makaruhi wasu ka ce ya halatta na aka tsaya a cikin da'ikan malikiya a gano nan saka mutanen da suke yi su suna ganin sun ɗauki magana halarci ɗin ne amma muka duba sallan da manzo Allah ya yi da abubakar radiyallahu an kaga ai abubakar radiyallahu anhu manzo Allah ba shi da lafiya lokacin yana cikin rashin lafiya to sai manzo Allah ya zo ya sallah a zaune abubakar ya sallah a tsaye kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ji muryarsa murya Abubakar ake ji ba a ji muryar manzan Allah sai Abubakar ya daga murya don ya taimaka a san halin da manzan Allah ke ciki an gano wannan to saboda haka da nan ne duk wani hadisi da ya shafi ainihin daga murya din a bayan liman gaba ɗaya wannan hadisi na sallar manzan Allah shine da shi ake yin tumbaɗi ai kaga manzan Allah da ya zo ya sallah sai abubakar ya daga murya sannan ba a taɓa ruwaito mana ga shi manzan Allah yana sallah ko ga ɗaya daga cikin salaf tana yin sallah sai a samu wani yana daga murya duk da ana jin murya liman ba babu an gani? au bi ru'ya eh yanzu kamar yadda ake a sallar juma'a masallatan juma'a sai ga wani lokaci lasifika ya ɗauke duk amma na kusa da liman suna ji kuma kusa da liman idan liman ya ce Allahu akbar sai su ma su daga dan mutanen da ke waje su ji muryar liman ko su ji a halin da liman ke ciki an gane wa musammi wakti da ubi bi? da ru'ya da shi ainihin zakara da koyi da shi ko kuma da gani ba a jin muryar liman amma ana ganin liman muna ganin liman in ya dago muna ganin in yayi ruku'u muna ganin in yayi sajada muna ganin in yayi zaman tahiyya sai ai koyi da shi ta hanyar gani din wa in zare ko da akwai gida a tsakani liman yana masallaci su kuma suna can gida suna bin shi su a mazhaban malikiya mutum na iya yana cikin gida yana bin sallah an gani amma wannan wato ya saba ma abinda manzo Allah ya karantar da mu cewa ba a so mutum yana sallah a cikin gida wasu mutane sun yi sallah a cikin gida annabi ya sa aka kamo su an gane me yasa ba ku yi sallah tare da mu ba ka ce ya rasulullah mun yi sallah a cikin gida duk da shi wannan wato sun yi sallah ne ba wai sun bi manzo Allah bane an gane to sannan manzo sallah ya yayi magana kan hada sahu kaga mutumin da yake cikin gida bai hada sahu tare da wanda suke cikin masallaci ba saka ba daidai bane mutum ya yi sallah a cikin gida alhali ga masallaci an gani ya shigo a yi sallah tare da shi na'am an gani ba a samu magabatan mu suna yin haka ba an ce babu sallah a gani to kasan zuwa malikiya hada sahu bai bai da wani muhimmanci sosai hmm. sai zuwa wajen malikiya sun ce wa juzu salatu faridin kalfa sarf ta ce su ya halatta mutum ya yi sallah shi kadai ya ware a bayan sahu wannan shi ne maza wa malikiya an gani ga sahu shi zai ta hada sahu zai kuma can karshe ta ce sallar shi ta halatta amma kaga wannan ya yi karo da hadisai da dama da suka inganta da manzo Allah ke cewa la salata li munfarid khalfa saf babu sallah ga mutum shi kadai makadaici a bayan sahu kuma annabi ya nuna mana muhimmancin hada sahu kuma ya ce ku haɗa sauhu ko kuma Allah ya kawo saɓani tsakanin zukatanku in ba ku haɗa sauhu Allah zai kawo saɓani tsakanin zukatanku an gane ku na'am wa shartu ibtida'i niyyati sharadin koyi da liman akwai niyya sharadin koyi da liman akwai niyya bi kilafil imam saɓani shi liman liman ba zai yi niyyar limanci ba liman in zai yi sallah ba maganan wai sai ya yi niyan shi liman ne kawai zai zo ya shiga ya jagoranci sallah kawai zai niyan sallah ne kawai ba maganan niyan limanci walau bi janaza ko da jana'iza ne ba sai ya yi niyan limanci ba ana juma'atan wa jama'an yau inda malik sai dai juma'a <clears throat> sallar juma'a mutum ya yi niyya sallar juma'a mutum ya yi niyyar limanci sannan kuma da jam'i <clears throat> jam'i na hada sallah hada sallah domin ruwa an gane ku in za a hada sallah domin ruwa shi ma liman zai yi niyya to amma abin zai baka mamaki maganar hada sallah domin ruwa ya shahara a wajen malikawa a cikin su amma za ka ga wasu daga cikin malikawa a nan najeriya ba su hada sallah ko ana ruwa an gani sannan mutanen da suka fi tinkahu da fiƙiwu suna ganin kamar sun san fiƙiwu misali kamar yi. ko su ɗin nan suna ma haɗa sallah yana da wuya kaga masallacin sufaye an haɗa sallah to me yasa bayan san karanta dama mutum zai zai karanta bare kawai ya karanta don ya ji daɗin karantawan ko kuma don ya yi aiki da shi to gaskiya mafi yawan masallacin sufaye da wuya kaga sun haɗa sallah in kaga sun haɗa irin sufayen nan ne wanda suka tasirantu da ahalu sunna akwai ɗaiɗaikun sufaye wanda sun kan tasirantu da ahalu sunna sai ga suna haɗawa amma ba sa haɗa sannan akwai wasu masu da'awar sunna ba akwai wani malami ma za ka ya sa kan shi ka'ida har abada ba zai haɗa sallah ba eh, idan ana ruwa ruwa duk ƙarfin ruwa ba ruwan shi da haɗa sallah shi ana nan yana karatu sai ya yi karatu ya kai ƙarfe sarrafa ko ƙarfe kaza to dama wa ya gaya ma cewa an haɗa sallah da za ka yi karatun ka ba akwai nan babu nazin da ya nuna cewa wani ka haɗa sallah za ka yi karatun ka ba saboda haka haɗa sallah kaga in ka ce kai ba maliki ne to ya kamata a gani kana haɗa sallah to sai kuma kana da awon malikanci amma kuma kana saba wa malikiya nan kuma hmm? saboda haka haɗa sallah jam'i da ake haɗawa mutum zai yi niyan haɗa sallah ɗin wa kofan eh, shi za a ga wasu daga cikin an suka haɗa sallah in suka yi magariba sai aka ce malam ga hadari sai ce ban yi niyya ba wai sai ka yi niyya tun farko su a malikawa sai ka yi niyya tun farko cewa na yi niyyan haɗa sallan magariba da isha'i amma idan ka gidan da sallan magariba sai ga hadari su za su ce ma ai ba su yi niyya ba tun farko sannan ko liman bai gani ban wani ya hango shi a kayan da ba zai fi labarin ba zai fi maganin bai ta to ai tun farko bai yi ba a gani to amma yadda magana yake mutum yana iya niyya nan take a gani kana iya niyya nan take lokacin da mutum ya ga hadarin bayan an idan da sallar magariba zai iya niyya na yin isha'i sai a haɗa yanzu misali mun an idan da sallar da wasu 'yan sakon haka ba a jima ba sosai sai ruwa sha ya zo ba hadarin da irin yanayin hadarin ba a tunanin sai a yi sallar magariba ɗin mara daban-daban ba sai an haɗa sallah sai a jira sai lokaci ya yi mutane suna ciki liman har ya ɗan juya haka sai a tashi haɗa fara sai zikiri a lokacin sallah ya yi wa mustaklafan sannan sai dai sallar mayewa sallar istiklaf na. sallar tsoro hmm. salatul kawu. sallan tsoro wanda ake na yaki hmm. shi ma liman zai niyyar limanci sannan kuma sallan mayewa wato liman yana sallah yana cikin sallah tare da mamun shi yana cikin sallah sai alwalan shekari da alwalan shekari sai ya janyo wani ya maye gurbinsa shine mustaklafan a gane shi ne wanda aka janyo don ya maye gurbi yanzu ya tashi daga mamu ya koma mai to sai ya niyyar limanci eh malikawa sun ware wa'annan wuraren wa'annan su ne wuraren da mutum zai yi niyyar limanci amma in ba nan ba kawai mutum liman zai yi sallansa ba sai ya yi niyyar limanci ba na'am ka fadlul jama'a kaman falalan jama'a da mutum na sallah shi kadai sai wani ya zo ya bi shi yanzu ya tashi daga mai sallah shi kadai munfarid ya koma imam zuwa zai ya tashi daga munfarid ya koma imam zai yi niyyar limanci waktara filafir filafil aksar wato imamun lakami shine ikhtiyar ikhtiyar na lakami imamun lakami ya zaba a cikin na karshe shine fazil jama'a akwai sabani na mafi yawan malamai mafi yawan malamai daga cikin malikiya suna ganin wato ba sai yayi niyya ba akwai khilafal aksar wa musawatun fi salat sannan kuma wajibi ne a samu daidaituwa a cikin sallah mutum ya an gane daidaituwa a cikin sallah wa in bi ada'i in bi ada'i ya zama to da liman da mamu irin sallah ɗaya suke yi liman na yin azahar mamu na yin azahar liman na la'asar mamu na la'asar sannan kuma liman na yin azahar na yau kai in za ka yi azahar na jiya ba za ka bi shi ba inda malik ba a yin sallah sabanin niyya kun gano wannan mm. a ba malikiya ba mai ba a salatu khilafun niyya sallah sabanin niyya babu shi a mazhaban malikiya dole ne ya zamanto da mamu da liman irin sallah ɗaya suke yi an gane wa in bi ada'i mm. ko da ada'i eh, ko da sallar lokacin ne sallar lokacin azahar na lokacin kai ma za ka bi shi ya zamanto azahar na lokacin ne azahar na ramuwa shine na kaza in ɗan liman ramuwa yake kai ma ya zama to ramuwa za ka yi amma in kun bambanta liman yana yin yana kai ka zo za ka yi ada'i sallah ba ta yi ba inda maliki an fahimci wannan sallah ba ta yi ba a mazhabin malikiya khilafan lishafi'i imamu shafi'i shine imam wanda ya yada ainihin mazhaba na sallah sabanin niyya shi imamu shafi'i yana ganin sallah sabanin niyya ta yi mutumin da ana bin shi zahar na jiya an gani sai zo ana yin azahar a nan wajen ya san akwai inda ake yin azahar karfe daya akwai inda ake azahar ɗaya saura kwata sai ya zo inda ake azahar ɗaya saura kwata sai ya bi su a matsayin shi ramuwa zai yi su suna yin sallar lokacin zai yi ramuwa ne bayan an idar da sallar sai ya wuce masallacin da ake sallar karfe daya sai ya yi sallar azahar na adali na lokacin kuna da wani ku to ya halatta inda shafi'i amma bai halatta ba a wajen imamu malik sannan bayan nan kuma mai farilla limami mai nafila zai iya limanci ga limami mai farilla a mazaban shafi'i limami mai nafila a gani liman ya yake za ka iya bin shi kai mai sallan farilla Yanayin yin na fila a kai shi yanayin na fila a masallaci kawai za ka iya bin shi kai kai niyan isha'i ka bin shi shi na fila yake yi kai kuma me saboda hadisin mu'azu bin shabar radiyallahu an an gani ya kasance yana bin manzon Allah sallar isha'i bayan ya bi manzon sallar sallar isha'i sai kuma ya zo ya limanci ga mutanen garin su ko kaga wannan limancin da yake mutanen ganin su a matsayin menene ne a matsayin mai nafila ne yake limanci ga masu farilla ina ba san gane wannan audu zuhurai kaga wannan shine mazhaba na imamu shafi'i amma malikiya fa da haka malikiya sun ce ba a yin sallar sabanin niyya amma suna yi a wani waje shine mai farilla mai nafila zai iya bin shi a gane kamar liman yana sallar farilla za ka iya bin shi da niyyar nafila sun yarda da wannan amma ba su yarda liman mai farilla ba ne ya yi limanci ga masu farilla liman mai nafila liman yana nafila ya limanci ga masu farilla ba su yarda ba amma amma in dai mutum yana yin nafila za ka iya bin shi da niyan farillanka an idan kai a idan misali kai kana nafila wani zai iya bin ka sallah da niyan nafila shi na fila yake yi kai kana yin farilla na yau mutum na limancin farilla yawwa za a yi bin shi na fila kamar isha'i yana yi raka a hudu ko kai za ka iya bin shi da niyyar na ya halatta su kaga anan wajen malikiya cewa ba sa yin salatu kilafin niyya ba ba mutlaki ne. akwai inda suke yin sallar sabanin niyya kamar yadda muka yi bayani na'am au bi ne min ne ko kuma da azahar guda biyu na kwana biyu azahar guda biyu na kwana biyu an gane dole su to daidai dole ya to daidai an gane irin yadda liman yake yi haka za ka yi illa na fulan khalfa sai dai na fila a bayan farilla na fila a bayan farilla an gane yau in liman na na farilla kai za ka iya fiye shi na zira hatta eh. daga eh, cikin ɗalibai za a zama da ma'aidar da sallah amma ce ya sai ga mutum ya hami haka in ina kore shi ya sai sani bane wai tambayar da yake wai ai wannan abu an daɗe ana yin bayanin shi sallah sabanin niyya to za ka ga wani idan yana yin wata sallah sai ka zo za ka bi shi sai ga yana ɗan nuna ma kawai ka tafi ba sallan da kake yi ba sallan da da za ka yi bane yake yi kamar shi yana ramuwa ne ko kuma yana nafila sai da nuna ya gama ishara da kaushi eh, <laughs> eh abin da yasa ba sa yarda wani ba malike ne wani kuma iya ilimin shi kenan bai sani ba bai san ana yin sallar sabanin niyya ba na'am in an yi raka uku zai zauna ya tahiya yana da zaɓi in ma wato shi ya zara ana isha'i zai fi magariba shi magariba yake so ya yi a nan wajen kaga idan liman ya yi raka uku sai shi mai sallar magariba ya zauna ya ta giya ko in ya zauna ya ta giya a zai zauna ya ta giya ya ta jiran liman sai liman ya kaya kawo wannan raka yan sai a zauna a yi sallama tare da liman akwai wannan sannan kuma akwai masu ganin cewa idan mutum ya yi raka uku shi kawai ya ga liman ya wuce na hudu kawai sai zai zauna ya ta giya ya sallama a gani eh, duk imamu ahmad ya kawo wannan irin wato fuskokin za a iya yin haka idan ka idar ba idan ka idar za ka iya yi kwarai da gaske na'am amma duk wannan ba ba mazhaba ba ce ta malikiya mazhaba ce ta imamu shafi kada wani ya ce to a cikin mutazar don wani zai ce a cikin mutazar ya karanta an ce akwai sallar sabanin niyya an gane mazhaba na mutazar mazhaba malikiya ne ba su yarda da sallar sabanin niyya ba na'am irshadu salikin ila musula irshadu salikin na'am بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قد ثبت أن الحديث لا دليل فيه على امتداد وقت العشاء إلى الفجر واتو idan har ya tabbata, cewa lallai hadisin nan babu dalili a gare shi akan miƙewan lokacin sallar isha'i har zuwa ga alfijir akwai masu ganin wani sallar isha ya miƙe har sai alfijir ya fito an gane wannan shi ne fahimtar malikiya mako cewa sai alfijir ya fito lokacin sallar isha ke wucewa فإنه يتحتم lallai yana الأحاديث ba ولله ينا وجبها أقوم أزوى جوزها حديثين دبا التي هي سريها في تهديد وقت الإشاء وأن حديثان زن فتو فيلي سن إياكا شيء لقطة إشائي لقوله misalin magana a nan sallar da yake cewa salatul isha ila nisfin layl al-awsat lokacin sallar isha zuwa rabin dare na tsakiya kaga lokacin shi har zuwa ga rabin dare in har raba dare biyu to rabi na tsakiya wato rabi na farko kenan hmm. eh وقد مدى بتمامه في wato ya riga ya zartu wato ya riga ya wuce cikakken sa a cikin littafin ma ما كتب به عمر بن الخطاب abin da ke karfafa wannan mazhaba din shine abin da Umar dan Khattab ya rubuta ila Abi Musa al-Ash'ari zuwa ga Abi Musa al-Ash'ari nam wa an sallal isha ma wa an salli wa an salli isha cewa lalle kai sallar isha'i ma bainaka wa baina sulhul layl abin da ke tsakaninka da sulhul dare wa in akarta fa ila shadal layl idan haka jinkirta to zuwa ga rabin dare in an raba dare biyu to zuwa ga rabi kamar karfe nawa zamu ce yanzu rabin dare karfe nawa ne yanzu rabin dare sai dai kamar goma da wani abu kamar ce goma da rabin kamar yadda malam da ya faɗa amma sha biyu a lokaci ya riga ya nisa yanzu kaga a da ya kamata a ce dare awa goma sha biyu ne Eh, awa goma sha biyu kamata ya zama dare kamar yadda yake yini awa goma sha biyu to duk da ana samun wani lokaci zaka cewa dare ya fi tsawo fiye da yini wani lokaci kuma yini ya fi tsawo fiye da dare idan mun dauki awa goma sha biyu ne a cikin dare yanzu awa goma ne ko sha biyu ne ya yi saboda kaga takwas tara goma sha ɗaya sha biyu Eh, sannan akwai karfe daya biyu uku hudu biyar biyar tun da yanzu kamar biyar da minti goma ko biyar da minti biyar ake sallar asuba ko to yanzu kaman sha biyu da nawa sha biyu dai amma dai sha biyu ne eh, eh, kamar dai sha biyu kamar a ce sha biyu ƙarshe in muka ɗauki wannan cewa zuwa ga rabin dare ko to ya zama to kamar sha biyu ne sannan lokaci zai wuce na bakwai ne ko ma sa bakwai ne ma sun shan ai eh, ba da bakwai za ta sama ba magare ba kaman bakwai ne ba bakwai ake eh na shi ne nake yi ai ba za sa awon ba za a sa ta eh, a lissafa ne bakwai takwas tara za a sa bakwai ba a'a za a sa bakwai ba yake ai ba sa bakwai ya ce takwas a bakwai kusan ake sallar magari takwas tara goma sha biyu to a lissafa sauran kuma sauran abin da ya rage daya biyu uku hudu biyar haka sha biyu eh, rajin rabi ne sha biyu to kaga isha'i idan an kai shi har zuwa sha biyu dare wato ba a yi laifi ba lokacin isha'i ne amma to sulutun lai to so da kai ya kamata limamai su rinka kai isha'i zuwa rabin dare zuwa sha biyu dare sha biyu dare zai a tayar da kai zo kai sallar isha'i kuma shi din ya fi dacewa da bacci tunda an ce ana so mutum na sallar isha'i ya je kwanta ko kaga an mutum ya zo ya yi sallar isha'i sha biyu kawai daga nan ai zai bacci ba wani abin da mutum zai sha biyu an gani to amma dai akwai takurawa manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sallah har sai da mafi yawan dare ya tafi da Umar ya zo ya kira shi sai manzo Allah ya zo masallaci da cewa wallazi nafsi bi yadihi innahu la waqtuha laula an ashuka ala ummati lalle wannan shine lokacin ta da ba dan karanta kura ma al'umma ta ba da ba dan kada mu sha wahala ba manzo Allah bai so mu sha wahala shi ya sanya ya bar sallar isha'i farkon lokacin bai kai baya kai sallar isha'i can cikin lokacin cikin dare wa sallar isha ma bainaka wa baina sulutul layl ka yi sallar isha'i tsakaninka da sulusun dare sulusun bai kai wancan shago ba eh sulusun ba zai kai ba in an kasa dare kashi uku ɗayan farko a kasa dare kashi uku kamar goma ne yake na kamar goma in sun ce sulusi shine zai zama kamar goma eh wa in akharta wa in akharta fa ila shadar al hmm. idan haka jinkirta isha'i to ya zamanto zuwa ga rabin dare wala ta min al kar ka zamanto daga cikin rafkanannu rafkanannu masu wasa da sallah akhrajahu malik wa tahawi ibn hazm wa sanaduhu sahih fa hadha hadithun dalilun wadih fa hadha al-hadith kaga wannan hadisi dalilun wadih dalili ne a bayyane sha nama yamtabi ila nisfil layl to lalle lokacin sallar isha'i yana miƙewa zuwa ga rabin dare ne kawai wato ma'ana shi ne gaskiya ولذلك اختاره الشوكاني في الدرر البهية يسنى إمام الشوكاني يزعب أشكي الدرر البهية فقال وآخر وقت لصلاة الإشاء يجي ترشان لك أشان صلى العشاء رب الدري وتبعه صديق حسن خان صديق حسن خان يا wato ya bi wannan ra'ayi a cikin sharhinsa an ruwaito wannan kauli wannan ra'ayi da cewa nisbul laif din nan an ruwaito daga malik kamar yadda yake cikin bidayatul mushtahid a gani ibn rushd ya yi kaito cewa imamu malik shi ma ya bada wannan fatawa shine ikhtiyar na jama'a mina shafi'iyya wannan shine zabi na wasu jama'a daga cikin shafi'awa abi sa'id al-istakhri kamar abi sa'id al-istakhri da wani sa unzurul majmu ka duba cikin littafin al-majmu shi wannan majmu shine littafi ne na fiqhul muqaran littafi ne wanda ya tattaro bayanai akan mazahib an gane in ya dauko matsala zai ce mazhaban kaza an ce kaza mazhaban kaza an ce kaza mazhaban kowa zai kawo ra'ayin shi sannan zai ce kaza shi ya fi zama daidai an ka jona ku amma idan muka duba mazhaban malikiya kuma muka duba wani akwai wani hadisi kuma da ya kamata a tattauna a kan shi akwai hadisi da ke cewa man man man adraka raka'atan a man adraka raka'atan min al-asr qabla ghurub ash-shams faqad adraka al-asr duk wanda ya riski sallar la'asar kafin faduwar rana hakika ya riski sallar la'asar kuma duk wanda ya riski raka'a daya kafin ainihin kullowar rana ya riski sallar asuba an gano wannan to shi tana isha'i mutum ya riske raka a ɗaya kafin alfijir ya fito ba za a ce ya rasu sallar shayi ba amma sun suke sunan suke lokacin shi kawai da zarar wato rabin dare ya wuce shi wannan ba za mu ɗaukar da wajen lokacin ba ne sarki suna magana wannan su ne ma mukta shi ne ma laluri wancan shi ne ƙarshe kaga ya kamata ce shi ne laluri go a ce wannan shi ne muktari a ce kuma laluri shi ne a ce gab da bullo alfijir na na kuma kai magana majmu na imamu nawawi eh. imamu nawawi ya yi littafi al-majmu littafi ne mai kyau sosai akan ya mukaran yana da mujalladat ne shi ba kamar bilayatul mujtahid na ibn rushd ba shi wannan mujalladi ɗaya ne sannan akwai wanda aka mai da shi mujalladi biyu na'am na'am ar-raddu ala al-jahmi az-zanadiqa wal da kuma yan jahmiya shi ba wannan ba ka san akwai raddi ga yan qur'aniyun ko imamu shafi yayi wannan raddi ga mutanen da ke cewa qur'ani zalla to wa'annan kuma su da qur'anin suke ja suna kokarin su hada aya da aya karo zanadika sai ce wannan aya da aka kawo ta yi karo da aya kaza an gani to su wannan za ka tattauna da su wato suna ganin wannan aya din ba su yadda Allah ne ya saukar da shi ba kan Allah ne ya saukar da shi me yasa ya karo da aya kaza a nan shine imamu Ahmad ya ɗauki nauyin yi musu raddi ya nuna cewa babu wata aya da take karo da wata aya kamar yadda yan Qur'aniyun suke yi su haɗa hadisi da hadisi karo suke hadisi yana karo da hadisi alhali kuwa su ne suke da mummunan fahimta babu hadisi ingantacce da yake karo da hadisi ingantacce to haka nan su ma zanadiqa suke yin inkari suke cewa wannan aya ba mu yarda da shi ba ba qur'ani bane ba zai yi a ce maganar Allah bane da suna karo da juna an gane yayi na'am na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim fil qur'an kafi فهذا وما كان على مثاله لا يكون eh wannan misalin shi a cikin Qur'ani yana da yawa wannan da abin da ya kasance akan misalin shi la yakunu ala ma'ana khalq baya kasancewa kan ma'anar khalaqa ja'ala ba ko ina bane ja'ala yake zamantowa khalaqa ku gari to su yan zanadika suna kokarin su ce wato shi duk inda aka ce ja'ala a cikin Qur'ani ana nufin khalaqa ne suna kawo ayan nan inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun lalle ay khalaqnahu aka ce cewa ai mun halice shi alqur'ani da larabci ko wal Allah za ku yi hankali sai ce wannan ya nuna alqur'ani halitta ne an gani tunda akwai wuraren da ja'ala yake zamantowa bi ma'ana khalaqa to shine imamu ya yi musu raddi ya sanya wurare da dama wanda ja'ala ba ma'anan khalaqa bane misali an gane wa nuridu an namunna ala allazina subiqu fil ardi wa naj'aluhum wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum warithin kaga wannan za ce ne wa nakhluquhum a'immatan kaga anan ja'ala ba ma'anan khalaqa bane anan wajen falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan a lokacin da ubangiji ya bayyana bayyana irin tashi ga dutse ja'alahu khalaqahu dakan da can babu dutsen ne da kaga ce ja'ala anan wajen ba ma'ana khalaqa bane misali mun gane na wa ja'alul malaikati allazina hum wa ja'alul malaika allazina hum ibadu rahmani inasa ina ana nufin khalaqa ne la to akwai wurare da yawa wanda yake wato ja'ala ba ma'anan khalaqa bane yace fa haza wa ma kana ala misalihi la yakunu ala ana khalaqa hmm. fa idza qala Allah ja'ala ala ana khalaqa idan Allah ya ce ja'ala ya faɗi ja'ala kan ma'anar khalaqa wa qala ja'ala ala ghairi ma'ana khalaqa kuma ya faɗi ja'ala ba kan ma'anar khalaqa ba wa bi ayi hujja qala al-jahmi ja'ala ala ana khalaqa to da wani hujja ne yan jahmiya suka sanya ja'ala ya zama ma'anar khalaqa me hujjar su رد الجهمي جعل إلى معنى الذي وصفه الله فيه إذا شيء جهمي يرد نعين الجعل wanda yake ɗaukar ma'anan amana wanda Allah ya siffanta a cikinsa wa in ba haka ba kana min allazina ma'una kalam Allah to ya kasance kenan daga cikin masu jin maganar Allah ثم يعرفونه من بعد ما عقلوا sannan su karkatar da shi bayan sun gano shi ko mi alamu alhali sun sani kaga ba dukkan ja'ala bane ma nan kalaka na'am فلما قال الله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون a lokacin da Allah ya ce lalle mun sanya shi alqur'ani wato larabci ko lafi hankali wannan shine hujja da zai kama hujja alqur'ani halitta ne hmm. ai inna suke cewa يقول جعله جعله عربيا جعله جعلا على معنى فعل من أفعال الله إيه wato ya sanya shi sanyawa akan ma'anan fa'ala daga cikin ayyukan Allah ala ghairi ma'ana khalaqa wato ba akan ma'anan khalaqa ba ayyukan Allah ne wanda bai dauki ma'anan khalaqa ba idan akwai ihtimal ja'ala yakan dauki ma'anan khalaqa ja'ala yakan dauki ma'anan kuma kawai sanyawa ba khalaqa ba misali an gane wannan to kaga akwai ihtimal wa ma al ihtimal yasulu al ihtijaj inda akwai ihtimal to kafa hujja ya fadi sai dai idan an samu karina mai karfi wanda ya sanya wanda ya ce qur'ani halitta ne an samu karina wanda a karkashin wannan ja'ala din muka gano cewa ja'ala din ma'ana khalaqa ne bil karina in ba haka ba ya halatta a ce ja'ala din ma'anar shi khalaqa tunda a cikin qur'ani gaba ɗaya akwai inda Allah ya taɓa cewa ya halitta alqur'ani babu ko Allah da ya yace inna rabbakumullah allazi khalaqa as-samawati wal ard fi tafi ayamin sun stawa 'ala al-arsh yughshi al-layla ya nahar yadlubuhu Hafisa. wash-shamsa wal-qamara wan-nujum musakharati bi amri zai ala lahu al-khalq wal-amr ku saurara Allah shike da halitta da umarni Allah shike da halitta kuma Allah sai bambanta tsakanin halitta da umarni kenan umarnin ba halitta bane shi to sai Allah ya ce Qur'ani zalika amrul lahi anzalahu ilaykum lahu al-khalq wal amr to wannan amr din sai Allah ya ce Qur'ani zalika amrul lahi anzalahu ilaykum shi wancan al-Qur'ani umarnin Allah ne al'amarin Allah ne da ya saukar da shi zuwa gare ku ashe shi Qur'ani amrul lahi kenan Inda Allah ya ce lahul khalqu wal amr shi amr din nan ba shine khalqu ba to kuma Allah ya kira Qur'ani amr kashe Qur'ani ba halitta bane shi kuma babu inda Allah ya ce Qur'ani babu inda Allah ya ce Qur'ani halitta ne Allah ya fito karara inda Allah yana so ya nuna mana Qur'ani halitta ne zai amfani da lafazi ne bayyananne kamar yadda yake ma yadda yake Annabi Muhammad manzo Allah ne ce Muhammadu Rasulullah wannan baya bukatar ijmal da shi ma Allah ta'ala a nan wajen in yana so ya nuna mana Al-ƙur'ani halitta ne yana so ya zama aqidar mu da sai ya ce ar-rahman allama al-qur'an da sai ya ce ar-rahman khalaqa al-qur'an khalaqa al-insan allamahu bayan ko Allah sai nuna mana ya halicci mutum amma Al-ƙur'ani sai Allah ya ce ya sanar da al ƙurani bai ce ya halicce shi ba an gano ne ku yawwa wa qala sai ce litakuna min almunzirin dan ka zamanto daga cikin masu gargadi Da arabi mubin da harshen larabci bayyananne wa qala inna ma yassarnahu kawai mun sauwaki alqur'ani ne da harshen ka falamma ja'ala Allahu al yayin da Allah ya sanya Qur'ani da larabci sarahu bi lisani nabi kuma ya sauke shi da harshen annabin sallallahu alaihi wasallam kana zalika filan min af'alillahi wannan ya kasance aiki ne daga cikin aikin Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala al-Qur'ana bihi arabiyyan eh Allah ya sanya Qur'ani ya zama larabci yani hadha bayanun liman arada Allah hudahu wannan shine bayani ga wanda Allah yake so ya shirye shi ba ana nufin inna khalaqnahu qur'anan ba an gane hmm. yayin da Allah ya sanya qur'ani da larabci ne kuma ya sauke shi da harshen sa wannan ya zamanto wani aiki ne daga cikin aikin Allah Allah shi ya wannan aikin shine abin da ake zuwa nuna ma هذا eh, bayanu liman arada Allah هداه مبينا eh wannan shine ga wanda Allah yake so ya shirye da shi gashi nan a bayyane walaysa kama za'amu wannan ba kamar yadda suke rayawa ba ma'anahu anzalnahu bi lisanil arabi ma'anan shi an saukar da shi da harshen larabci wakila bayyanahu aka ce a ai inna bayyanahu ai inna ja'alnahu ai bayyanahu mun yi bayanin shi da harshen larabci an gane ku sabo nan duk zai baka mamaki masu wannan fasara shi so musulmi ne ba wayannan zanadika suna jingina kansu zuwa ga addini wa iyazilla su suna ja da qur'ani ne ba ma da hadisi ba ashe dan qur'ani zalla yana yana cikin in yana ta wani rawan kanshi in ya gamu da zindiki ko guduwa zai in yace ka ce wai hadisi ne ke da matsala to qur'ani ma na da matsala to ya za a yi yanzu mun zo ne muna jira ne ka gama bugawa da ahlus sunna wanda ya yarda da hadisi to kai kuma yanzu mana zuwa ka gama ne da qur'anin da kake ja ba mu yarda da shi ba kuma sun zana da haka su. kaga shi kenan duk mutumin da zai yi da'awa yana buƙatar sai ya yi karatu sosai an gane akwai ƙungiyoyi kala-kala masu faɗa da musulunci masu faɗa da sunna in ba ka da karatu sosai to za ka ga cewa akwai ƙungiyoyin da za su su zo su kawo ma shubha da kai da mabiyanka ko iyar na'am نعم تعليم وتعلم طريق التعلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا بد للطالب من سهر الليالي كما قال الشاعر ba makawa ga ɗalibi ya hana kanshi bacci in dare yayi in dare yayi kowa yana bacci ya hana kanshi bacci نعم غلو الكعب في الهمم الأوالي وإذ المرء في سهل الليالي لو كان درجة يا تبتني من دين da himmomi madaukaka himmomi madaukaka wa izzil mar'i kuma izza na mutum fi saharin layali yana cikin wato rashin bacci da dare an gani duk dalibi ya hana kanshi bacci da dare wa marramal ula min ghairi kaddin ada umra fi talab al mu'ali duk wanda ya nemi daukaka ba tare da wahala ba an gani zai tozartar da rayuwarsa a wajen neman abin da ba zai yiwu ba zai to zai rayuwarsa zai yi wasu na rayuwarsa a cikin neman abin da yake muhal abin da yake ba zai yiwu ba a gani kana son ka samu daraja amma kullum baki kake yi kana son ka zama to shekul islam amma dare na yi za ka yi samun shari har sai gari ya waye ba zai yiwu ba an gani wannan bai da kyau ne ya yi takadimu da ta kai ka shirya ne da kan nasa ga shi na ai tarattu nauma rabbi fi layali eh. li ajali ridaka ya maulal mawali na barbaci na barbaci ya uban ya rabbi ya ubangiji na a cikin dare li ajali ridaka saboda neman yardanka ya maulal mawali ya shugaban shugabanni gaba daya hmm. eh fa fiqni ila tafsir ilmi wa balligni ila aqsal ma'ali ka datar da ni ka mun gamu da kasar zuwa ga samun ilimi ya Allah kuma ka isar da ni ila aqsal ma'ali zuwa ga mafi mafi nisan ainihin daukaka wa hmm. isar da ni zuwa ga mafi nisan daukaka wakila an ce ittakizil laila jamalan jamalan karki dare ya zama tona kubi ka haushi amalan eh ka haushi don cimma ainihin burinka hmm. kun gane ka riƙi dare ya zama to raƙumin da za ka hau don cimma burinka alal musannif rahimahullahu ta'ala mawallafin littafi Allah ya masa rama imamu zarnuji ya ce qad ittafaqa li nazmu fi hadha al-ma'ana to hakika wa ittafaqa li nazmu wani tsarin waƙe ya dace da ni fi hadha maana a wannan ma'ana wa man sha'a an yahtawi a amalahu tumalan falyattakhidh laylahu min hadha al-ma'ana shi'r wa qad ittafaqa shi'r hakika wake ya dace li gare ni fi hazan ma'ana eh ga wannan ma'ana din kashi nan man sha an ya tawi amalahu jumalan jumalan falyabtadi lailuhu fi darkiha jamalan man sha an ya tawi amalahu duk wanda yake so ya tattaro burace buracen shi jumalan a dunkule falyabtadi lailuhu ya tattaro lailahu burace buracen shi a dunkule falyabtadi lailuhu fi darkiha jamalan fi ya riƙi daransa ya zama to raƙumi wajen cimma wannan burin eh. a kalil ta'amuka a kalil ta'amuka kai ta hazabihi saharan in shi ta ya sahibi an tablugal kamala wato ka karanta cin abincinka kai ta hazabihi don ka samu nasara da shi saharan ga rashin bacci in kana cin abinci da yawa ba wuya jikinka zai mutu zai bacci an gani mai cin abinci da yawa zai ta bacci da wuri in shi ita an taba buluga kamala kamala idan kana so ka cimma ainihin kamala ya kai abokina kaga shawarar da aka ba ɗaliban ilimi ɗalibin ilimi kada ɗalibin ilimi ya rage cin abinci da yawa hmm? akwai wasu wani sun anan cikin wadda suna yan maza ba a sassauta ma'ana sassauta in suka ɗaure wando mazajin wando sai su dan suna cin abinci ana kwancewa saboda abinci ya shiga da kyau to kaga irin wayannan ba za su zama to ɗaliban ilimi ba kenan saboda sassautawa ake in an tanke cikin wai sai a kwance mazaki saboda abinci ya ji daɗin shiga to wannan maza ba ba su da kyau maza ba ce ta kuskure a eh. ɗaita karatu ne kuma ɗaga ba matsala ne shi ka'ab na? na a ƙara salatafa ne? ya ku ne ga an insha Allah ni in za ku na ina nan